يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 23 ga watan 6 shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 1 ga watan 4 shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin Al-Lu'lu'u wal Marjan na Muhammad Fuad abdulbaki Baqi Allah ya saka masa da alkhairi فيما اتفق عليه البخاري ومسلم دنقل حديثان دا إمام البخاري دا مسلم ستهد وأكر رواية السوء أيوزا متاشي أشاتينا أشرين دا a ƙarƙashin babi na 27 hadisi na 40 babu bayani hali imani man raghiba an abihi wa huwa ya'lam babin da ke ɗauke da hadisan da ke bayani akan halin imanin wanda ya kyamaci babansa alhali yana da masaniyar babansa ne wanda ya ƙi ya danganta kansa zuwa ga mahaifinsa alhali ya san wannan mahaifin shine mahaifinsa yaya halin imaninsa yake kasancewa shine za mu ci a yau insha Allah ta'ala mala yace hadithu abi dhar hadisin farko a ƙarƙashin babin hadisin sahabin annabi Abidar radiyallahu anhu Allah yarda da shi annahu sami Annabi ya sallallahu alaihi wa sallama yaqul haqiqa abi dhar ya ji annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa laisa min rajulin da'a li ghairi abihi babu wani mutum da ya yi tutiyar wani babansa ya ce shi ne ɗan wani alhali ba ɗansa ba ne wa huwa ya alamu alhali yana sanar da nasa mahaifin ina sanar da cewar wannan ba mahaifinsa ba ne illa kafara billa! face sai ya butulce wa Allah wa man da'a qauman laysa lahu fihim nasab wanda kuma ya yi tutiyar wasu jama'a idan ganta kansa da su alhali ba shi da dangantaka da su ya sunan ka yace ni ne wane jikan ɗantata saboda kuwa na jin ɗantata wani ne alhali bai da dangantaka ɗantata ko yace ce shi ne wane jikan ɗangwatai ko waninsu ko ya dubu wani kasurgumin malami ni ne wani ɗan gidan wani jikan abubakar gumi ko jikan nasiru kabara ko jikan isa waziri ko jikan wani wanda yake ga cewa ɗin ya faɗa ya danganta zuwa gashi saboda ya yi rayu da ana ganin wani ne shi a inda ya rayu shi ma za a ji cewar shi ɗan wani gida ne to manzo ce duk wanda ya haka ya danganta kansa ga dangantakar da bai da dangantaka da su falyatabawa maqadahu minan nar ya tanadi wajen zaman sa a wuta ya shirya wa gurin zaman sa a wuta akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari rawaito wannan hadisi a kitab al-manaqib wanda shine na 61 cikin jerin kitab kitab da